نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ير قوات الرجل هجرة دبودة أليف لدى أربعين دقوكو كما أشرين دبقى قوات بيو شكرة دبو بيو دا أشرين دبيو تميلادية درسي نتنبي دا أشرين دترى نعم نعم za mu tashi babu fadli yawmil jumu'a bismillah ar-rahman bismillah bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد ايه وهذه وني الكلام تامنا ما تيسر إيه، وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا وعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله أحسنت فيقول المسلف رحمه الله باب فضل يوم الجمعة نعم na'am ce babu fadli yawmil juma'a babu falalar ranar juma'a قال وحدثني هرملة بن يحيى نعم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس يونس الأيلي دد ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الرحمن يتي أخبرني عبد الرحمن ابن هرم الأعرج ابن هرمز أنه سمع أبا هريرة شوى شياج أبو هريرة هنا شوى قال رسول الله من, من صلى الله, صلى الله عليه وسلم يا شي خير يوم طلعت عليه الشمس لا ند تفكو وشي الهيري درانا تهودو أتشكنتا يوم الجمعة رانر جمعة a ranar aka halicci adam a cikinta aka shigar da shi aljanna kuma a cikinta aka fitar da shi daga cikinta to me fa'idar ikhraj alaƙarsa da khairiya to da shi da aljanna na'am na'am aka fito da shi da aljanna na'am ai sai da aka tuba a gare shi sannan aka fitar da shi ba wai an fito da shi ne don a karɓi tubansa ba sai da aka karɓi tubansa sannan aka fitar da shi hmm. fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai Inna, huwa tawwabur rahim ana ce kulna na habitu min hajjami eh na'am <laughs> to mu zuwa <laughs> mu asuwa na'am hmm, saboda sai da fitarsa din haka din ne saboda dai a samu annabawa da mursalai hmm, da kuma sayyidul khalqi ajma'in sallallahu alaihi wasallam <laughs> to amma zai ka ce mu mu suwa na'am eh eh wannan ai na da alakar sa ne da da da amrulla amma nan an siyakin an yi siyakin domin a faɗi abubuwan da ya sa ta zamanto shi ta ce ranar tafi alheri daga ciki aka faɗi kagan aka faɗi halittar annabi adam wannan alheri ne shigar da shi aljanna alheri ne to amma fitar da shi daga aljanna fa me wajihin alherin da ke ciki mun yadda alheri ne amma me wajihin to shi ne ka duba sai ga gari babu wani wajihi illa cewar da shi ne za a samu da fitar ne daga cikin aljanna za a samu abin nan annabawa da manzanni kuma za a samu halika man halaka an bayyana wa haya man hayya an bayyana <laughs> na'am mm. eh kuma hadisi ta wani sun na'am eh. hmm. a cikin aljanna aka halice shi hmm. a hmm. waifukunla a a ƙala ya adam sukun an tawa zojuka aljanna fakula min ha ragadan haifushe tuma waƙulna ya ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna fakula minha ragadan haythu ituma. ai kaga bayan halittar ne kai kana cewa a cikin aljanna aka halice shi wa a wa ya faɗa o kake wahami to amma dai wannan ayar dai da kuma da kuma ta suratul arab ta dai bayyana da dai duk ma dai ayoyin ma inna laka an la taju'a fiha ai sai da aka halice shi aka shigar da shi ودخل آه قال شو القرآن اسكن أنت وزوجك الجنة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى قال يا آدم هل آه، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وانا يعنون nuna suna ciki to amma wannan amma dai na albakara da al'araf wannan a bayyane ke ta araf ta ce hmm, min haifu shi ituma hmm. saboda aka kaga ba a cikin aljannar suke ba sai aka ce su shiga ba a ciki aka halice shi ba me dalilin cewa a ciki aka halice shi a'a ba ta saurin ka ba watakila ka karanto a wani waje waye na'am na'am an bace na'am ko dai an aka halice shi ba dai a cikin aljanna ba bayan an halice shi ne aka ce shi za kun eh. Eh, da wato hmm. Hmm. to to abin nan yaya abin nan bani isra'il kawo mun a bakara eh, a na wa idkul nadkhulu hadhihi alqarya ta minha ta'arafa uskunu <laughs> Eh? to ka gani saboda ka wannan wannan tawilin cewa uskun ma'ana ka ci gaba da zama a ciki ah, <laughs> wato wai ka gyara kai zaman dirshan <laughs> la la la azadan kaga ta bani isra'il ta rusa wannan ma'anar na'am hato zahiri dai sai bayan an halicce shi ne aka ce shiga aljanna saboda haka wani dalili ne ce a aljanna aka halice shi wanda ce aljanna aka halice shi shine zai kawo dalili domin ya shiga ba da an lam kun fiha saboda haka ba a cikinta yake ba aka ce ya shige ta tunda ba a cikinta ba yake aka ce ya shige ta bi ma'ana ba a cikinta aka halice shi ba sai dai in an halice shi a cikinta ne aka fitar da shi sannan aka sake cewa ya shiga ba kan da shi a cikin shi da kaza akwai ta amma wannan ana nufin zuriyar bani adam ne وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاركا ايه تو to وانا wannan na'am من min من min al شيني ايه kenan to amma a'a arama ai wannan ba zai ba to hujja ba tunda cewa ai zai za a iya ɗauko ƙasar a shiga a je a halice shi da ita a cikin aljanna ko ko da ƙasan aka ɗebo amma cewa an ɗebo ƙasar daga ƙasa kuma wannan bai nuna a ƙasa aka halice shi ba na'am نعم البغلاني الثقفي نعم مغيرة الحذاني ايه daga abu zinad daga al'araj daga abi huraira cewa annab sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar da tafi kowace alheri da rana ta hudo a cikinta ita ce ranar juma'a a cikinta aka halicci adam a cikinta aka shigar da shi aljanna a cikinta aka fitar da shi daga cikinta sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba illa ranar juma'a mubira alhizami dinnan ne da yake bai cika zuwa ba ibn abdurrahman ya duba shi fiqatun mhm. lahu al-Madani. na'am babu hidayar hadhihi al-umma li yawm al na'am نعم في صحيح مسلم امم وانا وانا حديثي ني اها وانده يكي قنقصا في جيش اجوفكو ونوني رقم الحديث كو شيء dubu biyu a cikin wani littafi ne kitab eh kitabul birri wasila 2600 nawa na'am aina a tafsir a wata aya وهو النهي عن ضرب الوجه باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك يونس عن حماد عن ثابت عن أنس لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك حدثنا أبو بكر بن الله حدثنا بحث برنا بعد الله مدونا حديث محمد بن سلمة عن ثابت

كما ما gashi ma wasu الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلائه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وروحي قال قيل له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها يقال إن خلق حواء إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كما قال السدي في تفسيره تو يا داعي جمع آه، اذا وانا حديث من مفردات مسلم شنو يروي توش من بين أصحاب الكتب الستة نعم عن ثابت أما هو أثبت الناس في ثابت البناني in ya tabbata a haka in wannan hadisin ya tabbata to kaga sai a ɗauki uskun bi ma'ana istim abinda alaran mai faɗa ci gaba da zama tunda bai zo da sigar udukul ba a ga hadisi inda wannan hadisin na hamad ibn sallama ya inganta hmm. na muslim eh ko da إيه لما خلق الله آدم صوره صوره ثم تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه رواية ابن آه، أحمد كينا نعم دكما إن الله لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك to kaga riwayar affan kenan shi bai faɗi fil janna ba affan ibn muslim as-saffar ah, ga ah, bari mu ga ikhtilafin ruwat Abdulsamad ibn abdulwaris shi kuma yace ce lamma khalaqa Allahu adama tarakahu ma sha Allahu an yada'ahu shi ma lam yakur fil janna haka yunus ah, ba ibn yazid ba al'ahdab ne ina ganin eh al-mu'addab ba yusuf yunus ibn muhammad ibn muslim al-muallim shi kuma yace an hamad lamma sawwara Allahu adama fil janna raka ma sha Allah wani ne rawi an hamad a muslim shi din ne yawa to riwayar ahmad kenan to haddathana hasan wa affan al maana qala su kuma suka ce inna Allah lamma sawwara adam Ta raka ma sha Allah an yatrukahu فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك وعي إبليس إبليس جاء شقاء الجنة كنا فما قاوت رواية كأنفان لما خلق الله آدم صوره ثم تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك to la'alla wannan shine mustanad cewa cikin aljanna aka halice shi saboda haka uskun an tauzo jukal janna sai ya zama to bi ma'ana wato ka ci gaba da zama istimrar al-istimrar fi sukun hmm. kamar an akwai saurin cewa ita aljanna kamar a sama eh dama a sama take yawon sannan kuma kasa ta ga sauko kai. Hmm. so da ke cewa uskun janna ba ba nuna cewa zai hau saman ya tashi wato a ƙasa ya zauna aljanna a ƙasa take kenan wai wannan yana karfe burci a dama a saman aka halice shi eh ai a saman to a sama aljanna sama aljanna gabaki ɗaya sama gabaki ɗayan ta aljanna ce dan ni ni abin da nake ɗauka cewa akwai waje wanda a sama din wanda ba aljanna ba a can aka halice shi bayan an halice shi aka ce wa mala'iku su yi masa sujada bayan kuma aka ce masa an bi'ihum bi asma'ihim bayan an yi wannan sai aka ce uskun an tawzo sai kuma aka ce shiga aljanna kama ga in riwaya ta tabbata a ce aljanna da mutane za su shiga ba wannan wannan ibn qayyim yana raddin magana da suke cewa wannan aljanna a duniya take shine yake raddin ta ita ce dai aljannar da adam ya shiga ita ce aljannatul khuld aljannar da idan an shiga za a dawwama eh, yana raddin magana waɗansu da suke cewa wannan aljannar a ƙasa take a indiya haka suke cewa daga isra'iliya na'am babu hidayati hadhihi al-umma babun shiryar da wannan al'umma ya zuwa ga ranar juma'a قال وحدثنا عمرو الناقي نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن أبي الزناد دقى أبي الزناد عن الأعرج دقى الأعرج عن أبي هريرة قال دقى أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي نحن الآخرون mu ne na ƙarshe kuma mu ne marigaya na farko ranar alkiyama أو بين أوتيت أوتيت الكتاب tare da cewar kowace al'umma su an ba su littafi gabaninmu ga ثم هذا kuma an كتبه كتبه shi bayansu sannan gashi wannan ita ce ranar da Allah ya rubuta mana su lahu Allah ya shiryar da mu zuwa gare ta mutane mabiya ne a gare mu a cikin wannan rana yahudawa gobe eh, nasara kuma jibi bayan gobe a kabar da lahadi eh, su suka ɓace ma wannan ranar juma'a gashi ita ce ta zo a farko amma su da suke na farko ɗin sun riga mu ba su kai gare ta ba mu kuma da muka zo na ƙarshe kuma a ce mu ne tamu lahadi sai zaman to mu ne tamu juma'a ta farko saboda haka muka riga su Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga ranar juma'a su ka suka bace mata na'am bi izni alawa kana nuna abi umar na'am Allah ala hadathana sufyan wanne sufyan kenan ibn uyayna saboda ne saboda abu zinat ai sauri ma yana ruwayata da ibn abi zinad ibn abi umar al'adani muhammad ibn abi umar al'adani yana shahara ai da riwaya daga sufyan al a makka yake hmm, makki ne daga abu zinad daga al'araj daga abi huraira da abdullahi ibn tawus daga babansa daga abi huraira ta ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko ranar alkiyama da kutankucin wannan hadisin قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم وزهير بن حرب قال سكتي حدثنا جرير جرير الضبي دقى الأعمش دقى أبو صالح عن أبي هريرة دقى أبو هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة موني نكر شيء كما نفر كورانا القيامة kuma mu ne farkon wanda za su shiga aljanna. bai da annahun utun kitaba min qablina hmm. utinahu min ba'dihi sai dai gashi an ba mu an ba su littafi an ba su littafi gabanin mu kuma an ba mu shi a bayansu. sai suka yi saɓani sai Allah ya shirya da mu ya zuwa ga abin da suka yi saɓani a cikinsa na gaskiya sai suka saba a tsakaninsu sai Allah ya shirya da mu ya zuwa ga abin da suka yi saɓani a cikinsa na gaskiya to wannan wato ranar juma'a ita ce ranar su wadda suka yi sabani kan a cikinta. Allah ya shirya da mu zuwa gare ta ya ce ya ranar juma'a to wannan rana gare mu take gadan gobe kuma da ga yahudu bayan gobe kuma ga nasara jibi na'am قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق نعم قال أخبرنا معمر نعم حمام بن منبه دقا حمام ابن منبه أخي وهب ابن منبه أه أه, آه، وهب ابن منبه قال ya ce wannan shi ne abinda abu huraira ya zanta mana daga muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ne na ƙarshe kuma na farko ranar alkiyama shi ne hadisin farko a cikin sahifatu hamma eh, shi yasa muslim wani lokaci idan zai yi riwaya da gare ta sai ya kawo na hannun akhiru na sabiqun sai kuma ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai da annahum utul kitaba min qablina sai dai su an ba su littafi gabanin mu mu kuma an ba mu shi bayan su Wani ita ce ranar su da aka farlanta a gare su sai suka saba a cikinta sai Allah ya shirya da mu zuwa gare ta saboda haka su mabiya ne a gare mu a cikinta yahudawa gobe nasara kuma jibi قال Muhammad Ibn كريب نعم محمد بن العلاء وواصل بن عبد كشيء محمد ابن فضيل ابن غزوان دق أبو مالك الأشجعي دق أبي حازم مولى أزة الأشجعية آه، دق أبو هريرة آه، كما دق ربيعي ابن حراش دق حذيفة قال سكتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي azallallahu anil jumu'ati man kana qablana Allah ya ɓatar. da waɗanda suke gabaninmu gabarin dacewa da juma'a yahudawa ranar asabar ta kasance gare su ranar lahadi ta kasance ga nasara sai allah ya zo da mu sai allah ya shirya da mu ga ranar juma'a sai allah ya sanya juma'a kuma da asabar kuma da lahadi To haka nan su mabiya ne a gare mu ranar alkiyama. Mu ne na ƙarshe a cikin mutanen duniya, amma mu ne na farko ranar alkiyama. Wanda za a yi hukunci a gare su kafin halittu. a riwayar wasil waɗanda za su yi hukunci a wanda za a yi hukunci a tsakankaninsu. eh shine alwaliya mu al'ummar da za a fara mai hisabi kasan ku duk wanda aka kyale su suka tsaya a wannan farfajiyar da wannan jinkirin sun azabtu na'am قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة نعم زكريا daga sa'ad ibn tariq ya ce zube ibn hirash ya zanta min daga hudaifa ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an shirya da mu zuwa ga juma'a Allah ya batar da waɗanda suke gabarinsu gabarinta sai ya ambaci hadisin da kwatankwacin hadisin Muhammadu ibn fubai na'am shikenan sai mu tsaya nan ku ƙara haƙi kan wannan matsalar halittar annaba adam gani ba dai iskali in wannan hadisin na anas ya tabbata na hamad ibn salama ya tabbata jan'insa da ayar ba zai babu iskali سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك